This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a kan gidan rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com Masu ya salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 6 ga watan Yulin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfil Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke muku wato barka da zuwa a wannan fili da farko ga kanin labaran duniya. a yau litinin ne jami'ai a najeriya suka ce mabaman bom da suka tashi a masallaci da wani gidan cin abinci a fataskum ya kashe akalla mutane 44 firaministan girka yanis yarzofakis ya yi murabus a yau litinin kwana ɗaya kenan bayan da girkawa suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da buƙatar masu bin ƙasar su bashi ministan harkokin wajen iran da wakilan manyan ƙasashe shida masu ƙarfi a duniya sun sake kuma kan teburin shawarar da suka saba zama to kamar yadda kuka ji kuma ba da agajin gaggawa ta nema a najeriya ta ce mai yiwa adadin mutanen da suka rasu a hararen da aka kai jos babban birnin jihar plateau ya karu bayan da ta tabbatar da mutuwar mutane 44 yanzu muna kyautu zaton za a samu kari saboda mutanen da suka rauna raunana din gaskiya abin ba kyan gani yanzu haka malamai da masana a fannin tsaro sun fara yin tsokaci kan karin har-haren da ake samu a arewacin najeriya ciki me yin wannan to ka kashe musulmi ka kashe wanda ba musulmi me kake nufi saboda haka wani abu ne ake kokarin a hada muna kuma tafe da shirin noma tare da yusuf harande amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau litinin ne jami'ai a najeriya suka ce wasu babban bam da suka tashi a masallaci da wani gidan cin abinci da ke tsakiyar birnin jos sun kashe akalla mutane 44 a cewar hukumar ba da agajin gaggawa fashewar bamabaman da ta faru a daren jiya lahadi har ila yau ta rano ta akalla mutane 47 hare-haren da ake zargin mayakan kungiyar boko haram da kaiwa sun tsananta a 'yan kwanakin nan wanda suka yi sanadiyar mutuwa sama da mutane 200 a satin da ya gabata a safiyar jiya lahadi wani ɗan ƙuna bakin wake ya shiga wata majami'a da ke garin fataskum ya kuma tashi bam ya kashe aƙalla mutane biyar a ranar juma'a da ta gabata majami'ai sun ce wasu mata su shida sun tayar da bam wanda ya sanadiyar kashe mutane masu yawa a cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar jiya da marece kakakin ma'aikatar jan karbi ya ce amurka za ta mara wa al'ummar najeriya baya a yunkurinsu na kawo kan aƙidar masu tsauran ra'ayi da tashin hankali. Firayim Ministan Girka Yanis Varoufakis ya yi murabus a yau Litinin kwana ɗaya bayan da Girkawa suka kaɗa kuri'ar rashin amincewa da buƙatar masu bin ƙasar su bashi na ƙara takunkumin tsuke bakin aljihun gwamnati sakamakon haka za su ƙara baiwa ƙasar tallafin ceto. Murabus ɗin Firayim Ministan ya ba da mamaki kasancewar ya faɗa a baya cewa zai murabus ne kawai in har 'yan ƙasar suka amince da tsuke bakin aljihun. haka kuma varoufakis ya faɗa a yau litinin cewa ya fahimci cewa akwai wasu cikin mambobi a ƙungiyar ƙasashe masu amfani da kuɗin euro da ke da sha'awar ganin wani ba shi ba a matsayin ministan kuɗi ya ce fitarsa wata hanya ce da za ta taimaka wajen cimma matsaya tsakanin ƙasar girka da masu bin ta bashi Varoufakis dai ya sha gwabzawa da ƙasashen da ke bin ƙasarsa bashi sau da dama a 'yan watannin da suka gabata dama 'yan kwanakin nan da suka wuce ya zargi kungiyar tarayyar turai da cewa kungiyar 'yan ta'adda ce da ke kokarin tsorata 'yan girka kansu zaɓi abin da kungiyar take so labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan harkokin wajen iran da wakilan manyan kasashe shida masu karfi a duniya sun sake koma kan teburin shawarar da suka saba zama a kansa a babban birnin australia bayyana. inda suka haɗu a karo na ƙarshe don ganin sun cimma yarjejeniya kan shirin nukiliyar Iran kafin kaiwa ga ƙarshen wa'adin na gobe talata. Jami'an diflomasiyya sun bayyana saɓanin ra'ayin wajen nuna irin ci gaban da suke samu akan tattaunawar da kuma batutuwan da suke son cimma don ganin sun kai ga matsaya ganin an saka iyaka kan ayyukan Iran na sarrafa nukiliya. Ita kuma a sassauta mata takunkumin tattalin arzikin da aka saka mata. Firaministan Iran Mohammed Javad Zarif ya faɗa wa manema labaru a daren jiya lahadi cewa har yanzu bambancinmu yana nan amma kuma ɓangarorin biyu na ta ƙoƙartawa sakataren harkokin wajen amurka jan keri shi ma ya faɗa a daren jiya cewa ya yarda da maganar zarif cewa ba a taɓa ganin haske wajen cimma yarjejeniya kamar a wannan karan ba duk da haka shi yana ganin har yanzu da akwai sauran rana aka ba domin har yanzu akwai batutuwan da ba a cimma matsaya a kai ba kere dai da zarif sun sha zama sautari da dama a jiya lahari biyo bayan wasu rahotannin da suke nunin cewa za a janye takunkumin da aka saka a kasar iran da binciken da majalisar ɗinkin duniya take yi a kan cewa ko iran na ayyukan kera makaman nukiliya ne a can baya wata majiya ta faɗa wa murya amurka cewa iran da manyan ƙasashen da suka hada da amurka birtaniya china faransa rasha da kuma jamani sun cimma yarjejeniya amma duk da haka sai ministocin sun amince a kai To wata alama ta baya bayanan da ke nuna yadda ake samun karin sha'awar kwallon ƙafa Amurka ita ce ruwan magoya baya Amurkawa da suka tattaru a wajen fadar White House daren jiya Lahadi domin murnan nasarar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta mata na Amurka suka samu inda suka doke Japan. Muna yin wani ɗan biki ne a fadar shugaba Obama a cewar wani ba Amurke ɗan kallon wasan kwallo Mr. Donald Wine. ya kuma bayyana gangamin 'yan wasan a matsayin mafi girma da aka taɓa yi a wajen fadar shugaban amurka akalla cikin shekaru goma mr wan ya shugabanci kungiyar da ba ta da wata kariyar dokar ƙasa ba kuma ta neman riba ba reshen washington na nan amurka kungiyar da ke goyon bayan kungiyoyin wasan kwallon kafa na amurka ƙaramin reshen da ake kira aodc shine mafi girma a rasa 174 na kungiyoyin waɗanda ke da mambobi fiye da dubu talatin mr wine ya yi kiyasin cewa rashin aodc ya janyo kusan mutane 500 zuwa wajen wato kaddamar da buɗe wani wurin hutawa da ke gundumar columbia don kallon wasan kwallo inda mata 'yan wasan amurka suka kara da takwarorinsu daga ƙasar japan a karawar ƙarshe amurka dai ta yi nasara da ci biyar inda japan ta samu ci biyu yawancin rabin 'yan kallon da suka je mashayar barasar sun ɗunguma kan titi suna waka yayin da suka dushi fadar shugaban amurka domin wurin ba shi da nisa da inda suke To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko kuma ba da agajin gaggawa ta nema a najeriya ta ce mai yiwa adadin mutanen da suka rasu a hararen da aka kai a jos babban birnin jihar plateau ya karu bayan da ta tabbatar da mutuwar mutane 44 daga jos ga zainab babaji da karin bayani Mutane 44 ne hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta tabbatar da mutuwarsu a harin bamamai biyu da suka auku a wani shagon cin abinci da ke Bauchi Road da masallacin 'yan taya inda shugaban kungiyar Izala ta ƙasa Sheikh Sani Yahaya Jingir ke gabatar da tafsir duk a nan cikin birnin Jos. A cewar jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Abdulsalam Muhammad. adadin zai iya karuwa saboda munanan raunuka da wasu jama'ar suka ji eh to kamar yadda kuka sani ɗaya ya faru ne kusa da masallaci a nan yan taya kuma ɗayan a wani gidan cin abinci ne ana kiransa shagalinku dab da shiga tashar bauchi road tashar mota to kuma tsakanin tashin bamaban guda biyu a minti goma sha biyar ne kacal shi na masallaci a nan yan taya ya taho da bindiga a hannunsa ya rinka harbe-harbe kan uwa mai uwa da wabi Allah da ikonsa ya gama yin barnansa sai alshashinsa ya kare ya rasa yadda zai shi ne ashe yana da bom a jikinsa sai ya saki bom din shi abun ya tashi shi aka samu mutane da yawa sun raunana yawancin wanda suka raunana din nan harbin bindigogi da ya ringa musu ne amma da ya tashi bom din nan mutane da yawa ne suka mutu mutane nawa suka rasu mutum 21 ne aka samu a jiya da daddare karfe uku da rabi a lokacin da muka gama duk bincikenmu muka tantance mun tabbatar zahiri mutum ɗaiɗai ashirin da ɗaya amma a can bauchi road ashirin da uku ne shi yasa jimlar gaba ɗaya tashi arba'in da hudu ajiya kenan da daddare yanzu muna kyautu zaton za a samu ƙari saboda mutanen da suka raunana ɗin gaskiya abin ba kyan gani so muke likitoci su gama ayyukansu da suke a bangaren emergency sannan mu tabbatar da adadin wanda suka sake rasuwa jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta nema kenan abdulsalam muhammad da na leƙa asibitin jihar plateau kuwa na tarar da jama'a da dama ana musu jinya irin raunuka daban-daban da suka ji kafar ne ni da wata eh, cinya ban na iya lankwasa kafar yusuf hassan ina gun tafsir ne sai wasu mutane suka zo suka wuce su biyu da jajayen kaya sai na tashi a gurin na da bakin hanya shine ban san lokacin abin da ya tashi sai ya same ni a nan eh. na je gurin tafsir muna tafiya za mu tafi gida sai muka fara jin harbi muna gudu sai aka harbe na kafa na zo zan fita sai aka kara mu ya aka kara harbi na a baya amma yanzu an cire hasashin ne ko kuma a ba cire ba yanzu ake so a cire ni dai na bakin tashar bauchi park daidai shagon hajiya talatu na idar da sallah na addu'a ina shirin zan tashi sai na ji tashin bom na firgita na tashi ina jin jiri kamar zan faɗi raunin da na samu shine gashi na a gefen kaina ya fashe ne an ɗinka yanzu haka wasu da bom ya tashi da su kenan zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya da mugan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya. To sai mu ce Allah ya kare na gaba. Yanzu haka shugabannin kungiyar Izalatul a wai kamata sunna da masana harkar tsaro a Najeriya sun fara tsokaci game da jerin har-hare da ake fama da su a 'yan kwanakin nan. Daga Yola da ke jihar Adamawa ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da rahoton da ya haɗa mana. yanzu haka dai masana haka tsaro da ma addini sun fara mai da martani game da sabbin hare-haren da ake samu a Najeriya inda kungiyar Izala ta kyawun taron manema labarai inda ta yi da Allah wadai game da sabbin hare-haren da aka kai a Jos da kuma Fatoskum a jihar Ladi wanda ya ja asar rayuka masu dimi yawa kungiyar ta bakin shugabanta a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ta ma zargin cewa waɗannan hare-haren fa da wasu manufa ake kai su don haka ne ta ce dole gwamnati ta tashi tsaye su koyan ƙasa su bada haɗin kai wannan abu ne abin bakin ciki wanda duk suka shirya wannan muna roƙon allah ya tona musu asiri kuma gwamnati ta shigo ciki a yi kokari a gano suwa suke ɗaukan wannan mataki me yin wannan to ka kashe musulmi ka kashe wanda ba musulmi me kake nufi saboda haka wani abu ne ake kokarin a hada ko da yake kawo yanzu ba wata kungiya da ta dauki alhakin waɗannan hare-haren da ake dangantawa da boko haram to sai dai kuma manazata na maganin dole fa jama'a su masu kula wajen gano masu mugun nufi a cikin al'umma malam ladi musa wani manazarci ne haka tsaro ya yi karin haske dangane da yadda ma za a gane dan kunan bakin wake abin da kamata jama'a su lura da shi da sun ga wani mutum ya zo duk da ke wani lokaci kamar inda irin wani tarin ya zama taro ne wanda ke kowa ina zuwa ba a jika saurin abu amma ya kamata ya zama cewa waɗanda duk in aka je wani taro na jama'a to ya zama an sa ido sosai kuma waɗannan mutane mutane ne waɗanda yake in aka lura da kyau za a iya gane su na farko shine su waɗannan mutane dama suna da ɗabi'a na barin eh, gemu haka a yamutse to in za su kai irin wannan harin sukan yi yawanci in aka lura da aka same su zaka cewa sun a gemu a fuskan su babu gemun wato sun aske shi kuma shi gashi in ya a jikin mutum lokacin da aka aske zaka cewa lallai askin nan ba a da yin shi ba wa'annan alamun na cewa an cire gashin nan saboda fatan wurin da gashin take ta sha man da ainihin fuska za a iya gane wannan na biyu kuma mutum ne mutane waɗanda inda suka inda suka hara wato za su kai su ta da za a kawai suke fuskanta ba sa wage-wage ba sa magana da kowa kawai abin da suka fuskanta shi za su yi kuma sannan kuma yawanci za a ga cewa tun da suna dauke da wani abu a jikinsu walau shi a jaka ne ko wani abu sai wuki da su a jaka ne su lura da abin da suke rike da shi ko kuma su daura a cikin za a ga cewa tafiyan nasu dole tafiya ne wanda yake ba na mutumin da yake ba ya dauke da wani abu ba akwai alamun cewa suna dauke da wani abu ita dai sabar gwamnati kamar yadda mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo ya bayyana a zantawa da ne da shi a makon jiya ya ce ba gwamnatin su da gaske take wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta 'yan boko boko haram a cewar mataimakin shugaban najeriya yemi osibanjo fata dai shine allah ka ƙarshen wannan matsala ko a samu a rage yawan rayukan da ke salwanta ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya to madalla a gaida kai ibrahim yanzu agogonmu na cewa karfe 11 ne da minti 14 a nan birnin washington dc wato hudu kenan da minti goma sha 14 agogon najeriya da niger da kamaru da ma chadi ana sauran sashen hausa ne na murya amurka yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar girka inda kashi 61 na al'ummar ƙasar yake amincewa da matakan tsuke bakin aljihu a zaben raba gaddama da aka gudanar shin hakan wani irin tasiri zai yi ga girkan da ƙungiyar ƙasashen da ke amfani da kuɗin bai ɗaya na euro tambayar kenan da na yi wa malam yushau aliyu wani masanin tattalin arziki a najeriya To wannan abin da ya faru a kasan Girka ya bayyanar da wani matsayi ne da waɗanda kasashe masu ƙarshen jari na kasashen eh, Europeans wato kasashen turawa suke ba ma kananan kasashe yanzu kuma abin ya koma inda ya fito wato ya koma ƙasar Girka waɗanda suna cikin kasashen da suka gina irin wannan tsari kuma tattalin arzikin nasu da mutanen kasan sun gane cewa waɗannan ƙaƙaba da za a yi musu ba za su fita a cikin ƙankin ba in ba dai a yafe musu kuɗaɗen da suka karɓa ba irin yadda aka shiga kamar yadda ya faru a wasu eh, tattalin arziki na duniya wanda ake shiga yarjejeniya a yafe bashi ko kuma a ɗaga shi gaba ɗaya har sai tattalin arzikin ya inganta na ɗaya kenan na biyu kuma ya bayyanar da ita ƙasan girka da irin shugabancinta ya bayyanar yadda idan mutane ba su ci gaba da zaben mutane da za su yi musu adalci a mulki ba kuma su tsare musu yancin su to har yanzu mutane za su ci gaba da fuskantar matsala in an jefa tattalin arzikin su a cikin matsaloli to yanzu ita ƙasa wato su ƙasashen da ke amfani da kuɗi na bai ɗaya na euro sun ce san ba za su amince da wannan sakamakon zaɓe ba ya kake ganin wannan kin amincewa nasu zai yi tasiri akan ita ƙasar ta girka to tasirin ɗaya ne idan ƙasar girka ta ci gaba da zama a cikinsu to suna da yadda za su ci gaba da eh, takura kasan ta bi dokokinsu amma kamar yadda suka bijire wannan yana nuna cewa wannan kungiya ko kuma yanki economic bloc da ake ce ma european union yana fuskantar barazana a wajen girka tunda da dama wannan yanki na tattalin arziki yana fuskantar barazana a hannun ƙasa kamar ingila wacce take amfani da kuɗinta a madadin kuɗin euro ɗin to idan aka samu irin wannan kasan yankin economic block din ne gaba ɗayansa zai shiga cikin rudani wanda kuma karfinsa zai ci gaba da raguwa musamman a yanayin tattalin arzikin duniya da ya tashi a hannun turawa yake kuma gab da tashi a hannun amurka zai koma bangaren china to kaga wannan yanayi zai yana daɗa bayyanar da barazanar rugujewan wannan economic block da ake cema european ah, zone Kuɗi a Kuma da yanzu kuma sai shirinmu na ilimi tare da Yusuf Harande ba noma ba kamar yadda na faɗa a farkon shirin da fatan za a mana afuwa. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraronmu da wannan la'asariyar litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. A ci gaba da ƙoƙarin sashen Hausa na murya Amurka wajen bincikowa da hanyoyin magance matsalolin da suka yi ma ɓangaren ilimi da baibayi a Najeriya da makotanta. Wannan makon abokin aikinmu Lawal Isa Ikara ya yi tattaki zuwa birnin Zazzau inda ya samu tattaunawa da masanin na a fannin ilimi wato Farfesa Ango Abdullahi. inda ya bayyana da dalilan da suka sa ilimi ya samu na ƙasa a ƙasar sai ku biyo mu sannu a hankali don jin hirarsu. kwalkoliyar daraja shi haushi dare a matsayin ka na masani a bangaren musamman ma dai abubuwan da suka zabanci ilimin da matsayin shi a wannan kasa ta Najeriya za mu so mu ji ya kake ganin matsayin ilimi kana ganin ilimi ya taɓarɓare a wannan kasa kuma me ya kawo taɓarɓarewa idan ya taɓarɓare to alhamdulillah eh, zan iya cewa matsayin ilmi najeriya yanzu kana iya duba shi ta fuska biyu fuska ta farko yaduwarsa da yawansa wannan kuma yana magana na ilimi na zamani ko ilimi wanda ake cewa na boko kamar ni lokacin da na je makaranta ina karami kusan mu ce kusan shekara saba'in da suka wuce kana iya kirga yawancin elementary school ma kawai ma za ka iya kirga su A kan yatsunka wanda ake da su kamar ni mutumin kasan zazzau duwa kasan zazzau wannan lokaci ba makarantu elementary school wanda suka wuce 25 a wannan lokaci kamar shekara 70 da suka wuce gabaɗaya lardin zazzau lardin zazzau gabaɗaya to da ka fara maganan kuma secondary wato abin da wuce elementary ko primary school a lardin zazzau gaba ɗaya har zuwa 1953 ba makaranta secondary a ladin zazzau to saboda haka idan ka lura da ilmi a kan yaduwarsa tun daga ƙasa har zuwa sama sai ka ce i ilmi ya yadu kwarai-kwarai da gaske cikin shekarun nan hamsin sittin da suka wuce to kaga wannan yawa kenan yaduwa na yawa to sai ɗaya ɓangaren wanda yake yawanci ba a cika mai da hankali a kansa ba don yawan abu ba shi ne kyansa ko albarkarsa ba to ina tsammani ta wannan gefen inda za a ce da turanci quality wato nagartattan ilmin da ingancinsa to a nan wurin ba zan iya ikirarin cewa an sami nasara irin yadda ya kamata ba a iya cewa ilimin ya taɓarɓare kenan ito e taɓarɓarewa kuma a nan wurin ana nufin cewa da yana da kyau to amma kuma yanzu ya tashi daga kyau ya lalace gaskiya ne za a iya cewa ilmi wanda aka fara barawa na farko ko da yake bai da yawa bai yaduwar da nake magana ba irin na yanzu sai a ce irin yadda ake ba da shi ko da elementary school ne ko da kuma a secondary school ne kuma har da jami'o irin na farko wanda aka kafa shekara hamsin da suka wuce za a ce ingancin shi na wannan lokaci ya fi ingancin shi na yanzu wannan kuma haka ne to saboda haka nan idan ka lura da eh, abin da ake cewa ko karin magana hausawa ne da ta ce in dambu ya yawa baya jin mai watakila shi ya sami ilimi a najeriya watakila shi ya sa eh, wannan ingancin da muke magana na farko wanda mu mun sa'a mun samu eh, yake ƙara zamewa yake ƙara ja da baya a yanzu saboda ainihin yawan abin da za a yi aikin a tabbatar da ilimin ya tsaya a kan ingantacce ba a samu kamar yanzu to nan wurin kuma sai a iya tambayar cewa a'a yawan man ko man da ake ya kamata a sa a sami ingancin ya yi karanci ne ko kuma an ƙi kai shi ne iri ne an ƙi samar da shi ko an ƙi kai shi inda ya kamata ya amfanin wannan ma shi ma tambaya ne domin in ka lura da yadda ake kuka da lalacewar ƙasa ta fuskar siyasa shugabannin siyasa na wannan zamani ba su damu da abin da zai gina kasa ba sai abin da zai gina kawunansu a matsayinsu na shugabanci da sauransu watakila shi yake kauda ainihin abin da ya kamata a je amfani da shi a gina ilimi ko ma a gina komai ma zuwa wurin da bai kamata ba kuma shi yasa ake ta maganan corruption a Najeriya shi ne ma ya durkusar da ƙasar yanzu to in ko haka ne ba za a ce ƙasar ta tsiyace ba ne irin yadda za ta kasa yin ayyuka irin wa'annan amma saboda shugabanninta ba su mai da hankali a kan yadda za su tara arzikin ƙasa su kai shi inda zai ma jama'a amfani ba sai dai su kai shi bankuna a ƙasashen waje ko kuma su ɓoye wuraren da ba zai ma ƙasa amfani ba shine kuma ake ta fama da shi yanzu ta yaya farfesa zai alakanta maganar da ake ta kila ko kamar karancin da ka ce na kuɗi da ake ganin ka an babu wadataccen kuɗin da ɗauka da kuma maganar da ake na cewa akwai karancin nagartattun malaman da za su koyar ne shine ya kawo na kasan da yaro zai iya gama makaranta amma bai san abin da aka koya mai ba wannan duk tare suke ai rukuni ne makaranta ita ba gini ba ne kawai ba a ma samun makaranta sai da malami komin kyan gini ko kuma komin yawan gini ba shi ne makaranta ba a sami malamai da kayan aiki wanda za a aiki da su a koyar da wannan abin da wannan makaranta take nufin koyarwa a koyar da shi da kyau to wannan abin da yake faruwa kenan duka yanzu abin da muke gani akwai taɓarɓarewan ba ma yawan malaman ba ne a sa ma yawan ni ban ɗauka malaman ne sun karanci ba amma abin da ya karanci shine sanin malaman ko abin da malaman suka sani wanda za su koyar don sai ka san abin da za ka koyar sannan za ka koyar da shi da kyau a cikin inganci abin da yake faruwa yanzu maimakon irin malaman da muka samu da su daga ƙasashen waje yawanci kamar mu ni ban sami wani malami ɗan ƙasa da ko da ni ba a secondary school sai mutum ɗaya ko biyu duk sauran turawa ne to sun zo abin da ƙwarewa wadda ya sa suka koya mana karatu ingantacce kuma wannan inganci an ga sakamakon shi a irin jarabawan da muke ɗauka na ƙarshe na wannan lokaci. Masu rawar yakacin abin da ya saukaka kenan a yau sai kuma makon gobe da yarda Allah ku ci gaba da jin yadda tattauna wannan ta kasance yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin da wadda ta bada umarni shirin ya zo muku. Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan a sharuwa lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. Bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don To yanzu kuma ga Maryam Dauda da ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Malam Usaini Dangwata Karasuwa jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa, kai jami'an tsaron Najeriya gaskiya dogon barci ba naku ba ne Ganin yadda kullum 'yan bindiga daɗi suke ƙara kai hare-hare a duk inda suka ga dama. a duk lokacin da suka ga dama kuma don haka ya kamata ku tsaya tsayin daka don magance mana wannan damuwa tamu wacce ta zamo ruwan dare a ƙasarmu najeriya ita kuma malama safara'u haƙili zamani almajira malamfashi cewa ta yi mu dage da yin addu'a don kawo ƙarshen 'yan bindiga da ke kisan mutane a najeriya to shugaba buhari sai ka ƙara sa ido don kawo zaman lafiya a najeriya wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi assalamu alaikum voa hausa ina miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar garuruwan jos da kuma fataskum kan hare-haren bama-bamai da aka kai masu Da fatan Allah ya kiyaye gaba kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa amin. Saƙo daga Idris M. Idris Damaturo da Gambo Barau Fataskum a jihar Yobe. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Salam babbar guga mai cika tulu goma watan VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu tambayi 'yan ta'addan Boko Haram. Shin wai ko sun manta da watan da muke ciki ne? Sannan ko sun manta cewa Allah ya tanadi wutar ƙona su ba sai an je can za a yi ba. saboda haka muna ƙara roƙon Allah da albarka wannan wata da muke ciki da ka tarwatsa ƙungiyar kwata-kwata daga doron duniya kamar yadda ka tarwatsa rundunar fir'aunan ƙasar masar zaƙo daga kasimu aliyu sardaunan matasan assada da hassan muhammad a birnin sokoto na najeriya wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga usman shitu mahuta ya ce inna lillahi wa inna ilaihin raji'una bam a masallaci bam a coci bam a kasuwanni bam a makarantu wannan masifa da mai tai kama hakika komai yayi zafi an ce maganin shi Allah ya Allah idan waɗannan mutanen sun fi ƙarfinmu tabbas ko shakka babu kai ba su fi ka ba ya Allah muna roƙonka albarkacin wannan wata na Ramadan ka yaye mana waɗannan mutane makiya son zaman lafiya ya Allah ka tona masa asiri ka tarwatsa miyagun manufofinsu a duk inda suke amin sun amin. To kafin mu karkare shirin baki ɗayansa ga Sarfil hashin Gumel da takaitattun labaran duniya. A yau Litinin ne jami'ai a Najeriya suka ce wasu mabman da suka tashi a masallaci da wani gidan cin abinci da ke tsakiyar birnin Jos sun kashe akalla mutane 44. A cewar hukumar ba da agajin gaggawa fashewar mabman da ta faru a daren jiya Lahadi har ila yau ta raunata akalla mutane 47. Firaministan Girka Yanis barufakis ya yi murabus a yau Litinin kwana ɗaya bayan da Girkawa suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da buƙatar masu bin ƙasar su bashi na ƙara takunkumin tsuki bakin aljihun gwamnati a sakamakon za su ƙara baiwa ƙasar tallafin ceto. Murabus ɗin Firaministan ya ba da mamaki kasancewar ya faɗa a baya cewar zai yi murabus ne kawai in har 'yan kasar suka amince da tsuke bakin aljihu. Ministan harkokin wajen Iran da wakilan manyan ƙasashe shida masu karfi a duniya sun sake komawa kan teburin shawarar da suka saba zama a kansa a babban birnin Australia bayyana inda suka haɗu a karo na ƙarshe don ganin sun cimma yarjejeniya a kan shirin nukile Iran kafin kaiwa ga ƙarshen wa'adin na gobe talata. to ina ga sarfili za mu dakatar da kai ana masu haro abin da ya sauka ke nan a cikin shirin namu ne yanzu sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri da izinin Allah yanzu a madadin sarfil hashim gumel da kuma mrs julie leathers gresham da ta bada umarni da injiniyan mu ne mr keith holmes daga nan sashen hausa na murya amurka muhammadu lalo ke cewa huta lafiya amma yanzu ga shirin yau da gobe